بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na littafin sahihi al-bukhari na al-imam abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah a yau muna ranar 20 daidai ko ga watan biyar shekara 430 da arba'in a hijira manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 27 ko shida na'am ga watan 1219 muna cikin kitabu a hadithul anbiya za mu tashi akan babi na uku ko akan darasi na 365 ala rahimahullahu yana cewa babu qaulillahi azza wa jal wa laqad arsalna nuhan ila qaumi a cikin suratu hud wadda ce da hakika mun aiko da annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga jama'arsa kowane annabi ana aiko shi zuwa ga jama'arsa illa manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi face yi ba'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila nasi amma wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa dira. ƙalibin abbasin abdullahi ɗan abbas yana cewa badiyar ra'ayi wa ma na rakatta ba kan illallazi na hum a raziluna badiyar ra'ayi idan ce badiyar ra'ayi shi ne mutumin da ba yi da wani zurfin tunani da zara an faɗi magana zai yadda shine ne badiyar ra'ayi a ma ba da lafi ra'ayi abinda ya bayyana kawai daga an faɗa sai a ce to shi kenan ba tare da sun yi tunane ba a tunaninsu su mushirikan, su a ganinsu waɗanda suka yi imani ga annabi nuhu waɗanda ba su da tunani ne ai zahara lana ma'ana abin da ya bayyana gare mu kenan aqli'i qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'u wastawad 'ala al-judi aqli'i bi ma'ana amsiki anan annabi uh, wai al-imam bukhari rahimahullah wato yana dauku tsoro ne waqa'a na abin da ya faru ga annabi nuhu alaihi salam da al'ummarsa mai kun ya ja mana ayoyin shi yasa na dauko qisasul anbiya inda duk wata aya ko in ce mafi yawan ayoyi da suke da alaka da annabi nuhu alaihi salam wato suna nan za mu ji su insha Allah wa faratan nuru faratan nuru ay naba alma'u ruwa ya bulla ko qala ikrima ikrima yace wajhul ardi wa faratan nuru din ay naba alma ala wajhil ardi kenan qala mujahid mujahid yace aljudi والسود على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين جبل بالجزيرة wannan judi da wato jirgin annabi nuhu alaihi salam ya zo ya tsaya a wajen wato wani dutse ne a jaziratul arab saboda duniya gaba ɗaya Allah ya rufe da ruwa lokacin da ɗansa da ya ce ya zo ya hau jirgin ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafirin ya ce sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ƙala asimal yau ma min illa man rahim wahala bainahum al-mawju wa kana min al daga nan ne ka ce qila ya rubu ra'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghid ma wa qudi al wa sawad ala al-judi wa qila bu'dan lil an fara kuma an kare an halakar da su sun zama labari da nan bi ma'ana mithil ko kuma hal ka da bi ali fir'aun ai ka hali ali fir'aun kamar misalin halin jama'ar fir'auna madaukakin sarki ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim inna arsalna nuhan lalle mu nunul azama Allah shine kadai yake aika manzanni ba ba da abokin shawara amma yana cewa mu saboda buwayarsa da isarsa babu wanda zai zai dauki irin wannan riga ta Allah amma wani kuma in zai ya ce mu din kaskanci ne Allah nashi din daukaka ne kai ba a so ka ce ni ni ana ana a sai dai ka ce mu dai gashi nan dai mu na tawadu'i ne amma mu na Allah na isa ne shine malamai suke cewa nunul azama arsalna nuhan ila qaumi mun mun aiko da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga jama'arsa ya isar musu da sakon Allah ya zo ya kira su zuwa kalmar la ilaha illallah kuma mun ji cewa annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo a doron ƙasa zuwa ga al'umma shine nuhu ibn lamik sunansa kenan da sunan mahaifinsa in kakansa kana so ka ji shine ibn mutawashlih wasu sunaye ne wanda ba za ka ji ba za ka iya su ba wasu ɗin saboda ba larabawa ba ne bin khannuf wannan kenan sunan mahaifinsa da kakansa to ana magana haihuwar annabi nuhu alaihi salam bayan adamu alaihi salam da shekara 126 to wannan shine abinda malamai kamar ibnu kasir da sauran malamai suke nunawa tsakanin adamu da nuhu bai kai shekara dubu ba to amma ruwayar ibnu abbas wanda imam bukhari ya kawo shi tsakanin adamu da nuhu ashara qurun dukkan su akan tauhidi shine ana malamai suka fassara qurun din ba wai yadda muka sani bane sai shekara 100 ne ake cewa qarn ba kamar khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum anan ana nufin qurun din shine jil mutane wanda suka rayu a lokaci guda kamar yanzu mu dinnan jil ne guda nan da shekara 15 20 25 sai kaga mu dinnan da yawa zaka neme mu mun baje wasu suna nan wasu ba sa nan wasu kuma suna nan kansu a hade to ana nufin wato yan shekaru ne na mutane wanda suka haɗu a lokaci guda ake nufi amma ba wai shekara ɗari ne kaɗai ake nufi da ƙarn ba wa kama halkana min alƙuruni min ba'adi nuhu wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumi Allah ya ce an anzir qaumaka an mufassira kenan muka ce da shi yayi wa ka gargadi kai musu wa'azi min qabli an ya'tiyahum azabun alim tun gabanin azaba mai raɗaɗi ya zo musu ila akhir sura zuwa har zuwa karshen sura wa qala nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara har kuma zuwa karshen wato duk surar babu wani labari sai labarin annabi nuhu alaihi salam shi yasa imam bukhari ya ce ila akhir sura sai ka zauna ka karanta surar don ka ji abin da ya faru yadda ya isar da sakon yadda mutane su suka fuskance shi me mutane suke bautawa wa qalu la tazuruna alihatakum na'am da irin salon da ya bi wajen wa'azi bai musu tasiri ba da autuhum jihara sun mai ni alantu asirar asrartu israra karshe da yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara na'am Allah madaukake ce watul alaihim naba nuhin kuma ka karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salam yana ga manzo sallallahu alaihi wasallam iz qala mutanensa ya qaum in kana kabura alaikum maƙami wa tazkiri bi ayati llah idan har matsayin da nake ciki da tunatar da ku da nake ayoyin Allah in wannan shine yayi muku nauyi ni kuma fa alallahi tawakkal da Allah na dogara saboda haka me za ku yi fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum gumma thumma qudu ilayya wala tunzirun subhanallah kaji tsantsar tauhidi mashirkai sun haɗu, amma kuma shi kaɗai ya to duk abin da kuke da shi ku haɗa da shi ku da kan naku duk ku haɗu ku zo ni da Allah na dogara na'am ana so mai wa'azi ya faɗi haka don ya karantar da mutane tauhidi da dogoro ga Allah bayan kai ka yadda din in kai shiru ma yadda to amma ka fito ka faɗa din zaka karfafa mutane na fata an gane karka yi ba abin da za su yi maka na'am ila qawlihi minal muslimina ta cikin suratul yunus ko to wannan kenan ayoyin da imam bukhari ya kawo a gami da isra annabi nuhu alaihi salam sai shiga hadisai amma a cikin wannan littafi da zamu duba wato na qisas na al'ambiya, za zamu ji ayoyin yadda cewa ba a jere suke ba yadda Allah maɗaukaki ya cika alqur'ani da kisar annabi nuhu alaihi salam saboda shi ne farkon manzo kuma barnatar shirka ta faru a bayan ƙasa salon shi shine abin koyi ga dukkan annabawa da suka zo bayan shi duk da cewa annabi adamu alaihi salam shi ma annabi ne amma kuma manzo ne ko ba manzo ba wannan shine abin da aka yi magana a kai wasu suka ce manzo ne amma ba manzo ne ga mutanen ƙasa ba ga mutanen sama ko kuma ba manzo ne a duniyar da muka sani ba a lokacin da yake tare da wato ‘ya'yansa ya gaya musu maganar Allah ɓangano ne daban da ba aka kawo amma bayan wato Allah ya dirmiyar da wato duniya wane ne ya kira mutane zuwa tauhidi annabi Nuhu alaihi Shi shine ya tsaya bayan an halakar da wayancan al'ummu kafin wani annabi ya tashi shine ya tsaya ya karantar da tauhidi tauhidi ya fara bazuwa daga nan akwai tauhidi can akwai shirka har Allah aiko da manzanni su marsalna rusuluna tatra idan muka duba suratul araf Allah madaukake yana cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum ilahin ghayri inni akhafu alaykum azaba yawmin azim lalle mun aiko da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa yace ya ku mutane na ku bautawa Allah da kadaici ba ku da wanda ya cancanta da bauta sai Allah ni ina je muku tsoron akwai azaba wata wata rana mai girma da za ta zo manyan shugabanni suka ce muna ganin ka cikin bata shi kuma ya ba su ansa ce ya qaum laysa bi dalala ni ba ni da bata walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangijin talikai ina isar muku da sakon Allah ne ina muku nasiha akwai abin da na sani game da Allah wanda ku ba ku sani ba shin kuna mamaki a ce wani ya zo muku da wa'azi daga ubangijinku don ya yi muku gargadi ku ji tsoron ranar da za ku gamu da Allah ko za ku samu tausayi daga Allah suka karyata shi tare da wato eh, sakon da ya zo da shi Allah maɗaukake ce to Allah ya tsayar da shi da shi da wayanda suka yi imani sai dirme da wayancan a cikin suratu yunus kuma watu arihim na ba'anuhi karanta musu labarin nuh id qala liqaumihi ya qaumi in kana qabru alaikum maqami shi nan wanda yanzu muka yi magana idan muka je suratu hud kuma wanda ayoyi babu masu tsawo banda suratu nuh babu ayoyi da suka jeru akan kisar nuh kamar wannan sura tun daga walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa allah inni akhafu alaykum adhaba yawmin alim daga nan ya fara isar har zuwa ga inda Allah ke cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin a cikin suratul anbiya Allah ce wa nuhan idnada min qabl fastajabna la nuhu a ya kira mutun gabanin wannan ai qabla an tuba? mun ansa masa kiransa mun tsayar da shi da iyalansa daga wannan bakin ciki mai girma mun bashi nasara daga waɗanda suka karyata ayoyin mu a cikin surar mu'minun qad aflaha almu'minun wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun majiya dadi cikin mutane suka ce ba kai ba komai bane ai kai mutun ne kamar mu saboda haka baka da wani fifiko in har gaskiya ne Allah ba zai aiko da mala'iku su yi mana wa'azi ba sun faɗi abin da suka faɗi na kafirci Allah ya halakar da su a cikin suratul ankabut wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun wannan Allah ya ga mana wato adadin zaman da yayi na isar da sako shekarun da yayi qabla risala wa bada ihlaki qaumihi wannan Allah kadai ya san adadin don duk abin da ake faɗa daga israiliya ne za a ce annabi nuhu alaihi salam ya rayu shekaru 300 da wani abu ko ma ƙasa da haka bayan an halakar da mutane shekarunsa kaza duk babu wani dalili ingantacce da yake tabbatar mana da wannan sannan a cikin suratul safat walqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun nuhu ya kira mu madalla da masu ansawa Allah yana wa kansa kirari Allah ne kaɗai mai yi wa kansa kirari kai in an yi ma kirari ma an ce ka gudu an yaba wa wani a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zabatun qata'tum za kuma wani wurin ya ce kun yanka shi ba tare da wuka ba kuma ya ce in kun ji wani yana yabon kuma ku watsa masa ra'aytum al maddahin fasqu ala wujuhihim turab ba dai-dai dai bane ka zauna ka ce ni ni ni kana hukunka kirari Allah ne mai yin wannan komin iliminka komin karantar wanka mun samu wa'anda suke irin wannan ɗin amma ba kan sunna suke ba to anan Allah ya ce ma dalla da masu ansa ya ce mun tsirar da shi da shi da iyalansa daga wannan bakin ciki mai girma a cikin suratul iqtaraba na'am suratul qamar kadzabat qaumun nuhin go kadzabat qablahum qaumun nuhin fa kadzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir a cikin suratul Nuhu wannan mun mun yi bayanin sa wanda imam bukhari ya kawo har zuwa karshen sura sannan a cikin suratun nisa Allah ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin yi na min ba'di a cikin suratul an'am wa tilka hujjatuna atina ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل كاغا wannan cikin tilka hujjatuna annaba 18 da Allah ya jera gashi ya kawo sunan annabi nuhu alaihi salam sana cikin suratul a'raf alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qaum nuh wa 'ad wa thamud wa qaum ibrahim wa ashab madyana wal mutafikat anan ma Allah ya kawo kisar ba shi kadai ba ya jera su azurat ibrahim alami a cikin ladina min qablihim qaum nuhin wa ad wa thamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa allah ila akhir aya a cikin surah subhana zurriyat man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakur zuri'a ce dukkan kunnan zuri'a ce da aka dauko su tare da nuhu lalle annabi nuhu alaihi salam ya kasance bawa ne mai godiya kana abdan shakura annabi sallallahu alaihi wasallam yace Nuhu ya kasance yana godewa Allah a cinsa a shansa a tufafinsa a dai hadisin yace Nuhu yana azumi dukkan shekaru shekara wata goma sha biyu ko ba ranar da Annabi Nuhu yake barin azumi sai rana ku idi biyu di yana azumi Annabi Dawuda kuma da yazo sai rabin shekara annabi ibrahim kuma da ya zo ya so musalasta ayyamin min kulle shahri sai annabi ya ce samar dahara wa aftarar dahara wannan su ne daga cikin irin ibadu da yake alaihi salatu wassalam Sannan cikin suratul ahzab walaqad ko wa idha akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin har zuwa ƙarshen annabawa a cikin suratul sad kadzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa fir'aun dhul autad wa thamud wa qaum lut sannan kuma suratul suratul ghafir akwai kadzabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummati bi rasulihim liya'khudhu wa jadadu bil batil liyahdu bil haqq a cikin suratul shura shara lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi qabra al mushrikeena ma tad'uhum ilay wannan ya nuna dukkan annabawa addinin su ɗaya ne ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa wasana bihi ibrahima wa musa wa isa duk me suke cewa an aqimu ad-din ku da addini kalmar la ilaha illallah haka kuma a suratul hadid wa laqad arsalna ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihi nuhan wa ibrahima walakar arsalna nuhan wa ibrahima wajen na fi zurriyatihima annubuwata walkita kitab a suratul tahrim an ya labarin matan annabi nuhu da kuma annabi lutu alaihi wannan su ne wasu daga cikin ayoyi da suka kawo kisoshin wato annabi nuhu alaihi salam da shida wato al'ummarsa akwai kuma lafizan hadisai wanda ba sai mu ambata ba mai yiwuwa tsana ya darsi na zamu ji wasu daga ciki ma'ala rahimahullahu ya ce haddakan abdan kala asbarana abdullah an yunus an zuhri kala salim kala bin umara radiyallahu anhuma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nas manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya a cikin mutane fa athna ala allah bima huwa ahlu sai wa allah kirari irin kirari da yabo da suka cancanci shi allah din abinda shi allah din shine ma abocinsa thumma zakara dajjala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dajjal sai ambaci dajjal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dajjal mun san dajjal ko mun ji sifofinsa da jimawa innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni la unzirukumuhu wato ni ina muku gargadi game da shi dajjal wama min nabiyyin illa an zarahu kauma babu wani annabi cikin annabawan Allah face sai da yi wa mutanensa gargaɗi game da wato dajjal akan cewa dajjal ga irin yanayin halittansa daga cikin ɗan adam yake mai ido ɗaya ne kafiri ne zai ce shi ne Allah za a ga hawarikul ada a hannun shi ababai da suka saba wa ɗabi'a wanda ana ganin dan adam ba zai iya yi ba don zai ce sama ki ruwa sai ka ga ruwa ya zo ƙasa ki yi tsiro sai ka ga an yi tsiro na'am za ka ga zai zo ya tsaya kan kabari ka tashi zai tashi za kana gani zai kashe mutum kaga ya mutu ko eh zai ce tashi kuma ya tashi to kaga duk da wa'azin da ake dinnan ma yadda mutane maza da mata suka yadda da bokaye da 'yan tsubbo da 'yan wane ne kaga abin tsoro ne wannan ana faɗa ƙarere ne a ci ayyayi an yi kaza an yi kaza zai ma ƙarya ka yadda balle wanda ya zo yana kana gani zai yi a gabanka ba wanda Allah ya tsira da shi ba wai zai tsira saboda haka annabi yake tsawatarwa ya ce wato ni ina muku gargadi na'am ya ce laƙada an zara nuhun ƙaumaho a shahidu ke annabi nuhu shine farkon manzanni ka duba hatsarin dajjal shine farkon manzanni amma yawa al'ummarsa tsawa da tsawatarwa akan dajjal yana nan tafiye in ya zo ya ce shine ka zakar ku yadda in ya ce shine ka zakar ku yadda ga siffasa ga siffasa annabi nuhu yi wa mutanensa gargadi a aqulu lakun fihi ma qawlan lam ya na biyun liqawmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni zan gaya muku bayani gami da dajjal wanda ba wani annabi da ya gaya al'ummarsa me yasa annabi ya ce ni zan gaya musu abin da sauraba su faɗa ba saboda dajjal din an tabbatar zai fita a ƙarshen duniya ne kuma wannan al'umma ita ce ta ƙarshe kina a cikin mu zai fita haka dole ai mana bayani mu shiga yi mu ta'lamuna annahu a'war kun sani fa shi mai ido ɗaya ne wa inna rabbakum laysa bi'awar wa inna allaha laysa bi'awar Allah shi ba mai ido ɗaya bane na'am wa anna allaha laysa bi'awar Allah ba mai ido ɗaya bane shi dajjal mai ido ɗaya ne to duk lokacin da ka mai ido ɗaya yazo yace maka shine Allah to ka san shine dajjal kuma maktubun bayna ainihi kafiya kafara ko akwai kafiri a rubuce a goshinsa wanda ya iya karatu ma karanta wanda bai iya karatu ba ma zai karanta inda yana da imani ma'anar rahimahullahu ya ce haddatan abu nu'ayin ƙwada haddatan shaiban an yahya an abi salama ƙwada samitu abu hurairu ta radiyallahu anhu ya ƙul ƙwada ƙwada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ala hadisan an iddajjal shin bana ba ku labari ba ba zan zantar da ku ba labari game da dajjal ma haddasa bihi nabiyun qauma babu wani annabin da ya gaya wa mutanensa wannan labarin innahu a'war shi mai ido ɗaya ne wa innahu yaji'u ma'ahu bi mithalil jannati wan nar kuma zai zo wa mutane tare da shi akwai abu mai kama da aljanna da wuta fallati yaqulu innahal janna hiya an-nar wannan da zai ce ga aljanna ku shiga to ita ce wuta in ka shiga ka shiga wuta sai sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni unzirukum kama anzara bihi nuhun qauma wannan shine ashahid ni ina muka kashe ni ina muka gargadi game da dajjal kamar yadda nuhun alaihi salam iya wa mutanensa gargadi akan wannan halakakken halitta na'am wannan ke na gami da abin da ya shafi dajjal da annabi nuhu alaihi salam ya gaya wa al'ummarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma mun san menene mutum zai yi ya tsira daga dajjal kariya daga dajjal mutum ya zama yana da tauhidi ka san Allah da sunayensa da siffofinsa da ayyukansa tun ba a tashin kiyama ba a duniya Allah ba zai zo wa mutane ya ce ni ne Allah zan yi muku kaza ba wannan shi ne babban magana sannan kuma mutum ya yi imani da abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ba da labari na addu'o'i kuma ya rike su wanda zai karanta ayoyi goma na farko a suratul kaf Allah zai kare shi daga fitinar dajjal da kuma duk sallah muna karanta addu'o'i na neman tsari daga abu hudu ba bayan tahiyya da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ma dalili ne na samun tsira daga dajjal sannan mutum ya rike ya riko ga addinin sa sannan kuma idan mutum ya ji ina dajjal ya fito kar ya je ganin labari an jama'a ga dajjal a gari kaza karkace ai to ni musulmi ne ni mai tauhidi ne ai na karanta sifarsa a'a kai nisa da hanyar don garin ganin labarin sai ka ji imaninka ya raurawa kaga musiba ta zo Allah ya kiyaye mu وعن رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وامته في القيامه annabi nuhu alaihi salam zai zo da shi da al'ummarsa su tsaya filin kiyama gaban Allah fa ƙulu Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da Adam annuhu alaihi salam hal ballagta shin ka isar da sako na da na aike ka da shi fa ƙulu na i rabb eh ya Allah na isar da sakon ka ga al'umma na'am fa yaqulu li ummati sai Allah ya tambaye al'ummar annabi nuhu alaihi salam hal ballagakum shin nuhu ya isar muku da sako fa yaquluna za su ce la ma ana min nabiyyin a a ba wani annabin da mu ya zo mana ka duba ayoyin alkur'ani da yanzu muka karanta sura nawa sama da sura goma amma suka ce ma ja min da ba wani annabin da ya zo mana to zuwa suka ce wa ya nuhu qad jadaltana fa da jidalana fa atina bima ta'iduna in min minas sadiqin har suna ce ya nuhu asirta najjaran ba da makunta nabiyan kace kai annabi ne yau kuma kana kera jirgi ka zama kafinta ne duk wannan izgile da izgile din an yi kuma suka ce babu fa yaqulu li nuh sai Allah ya ce da annabi nuhu alaihi salam man yashhadu lak waye zai baka shaida ka duba adalcin Allah Allah ya sani nuhu ya aiko da manzo ya da manzanci amma don dai a katse musu gaba daya sai Allah ya ce waye zai bada shaida cewa ka isar da sako fa yaqulu annabi nuhu alaihi salam zai ce muhammadun sallallahu alaihi wa sallama wa ummatu muhammadu da al'ummarsa za su bada shaida akan na isar da sako na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa tashhadu annahu qad ballagha qad ballagha risala fa nashhadu an na'am fa nashhadu annahu qad balagha risala fa tashhadu in aka ne umma din ne amma fa nashhadu mu ne zamu ba da shaida annahu qad balagha lalle annabi nuhu alaihi salam ya isar da sako wa huwa qaulullahi ajalla dhikru wannan shine fadin Allah ambaton sa ya daukaka wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida al-wasat nan al-'adl wato al'umma madaidaiciya zababbiya madaukakiya al'adal shine wasal ba ba wasal na tsakiya ba ai mu ne karshe amma ma'ana zababbu mu ne zababbiyar al'umma cikin al'ummun da Allah ya halitta mu ne za mu ba da shirya da kunu shawarar ala nas ba sai mutane annabi nuhu kadai ba hatta sauran annabawa wannan wasatiyya kenan kake magana wasatiyya haka ne a tsakiya amma muka ce muni a tsakiya muni a tsakiya din muni a ƙarshe al'umma ita ce a ƙarshe amma wasatiyya haka ne in kana nufin wasatiyya ne shine al'umma da bata yi baya ba bata wuce iyaka ba wannan kuma wannan ita ce wannan al'umma idan ka duba sauran al'ummu game da annabawansu musamman ka ɗauka tsakaninmu da yahudu da nasara game da dukkan abubuwa akwai wani littafi da wani malami abdurrahman ba karim ya rubuta bin wasatiyya wasatiyya to ahli sunnati wal jama'a to ya kawo wasatiyyar a dukkan misalai al'umma ya suka dauki Allah sai kaga yahudu me suka ajiye Allah nasara me suka ajiye Allah sai ka duba wannan al'umma ta yi adalci a wajen Allah haka idan annabawan ne yahudu sun kashe annabawa nasara suka ɗaukaka annabi su suka ce Allah ne mu kuma muka ce bawan Allah ne mun san Allah ne haka ne duk wasu misalai zai dinga kawowa a dukkan abubuwa na abin da ya shafi iman game da ranar tashin kiyama mi aqidar su mi aqidar mu sai kaga mu ne anan alwasat ma'ana mu ne a tsakiya amma wa ja'alnakum ummatan wasata lin khiyar zababbu tatattu na'am na'am haka ne jazakallahu khairan قال رحمه الله يتحدثنا إسحاق بن نصر, نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة منا تهرد منذ صلى الله عليه وسلم أوتا دعوة معنى أوتا قيتا أوتا وليمة wani ya shirya ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ku zo mu ci abinci na'am fa rufi'at ilayhi dhira sai aka daga wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafada na dabba gasashe ko soyayye aka dafa masa aka daga masa wa kana tu'jibuhu alkatif din dama tana burge shi yafi son ya naman katif na'am fa nahasa minha nahasa sai annabi ya gutsura daga wannan katif ɗin gutsurawa nahas shi ne ka kama nama da haƙoranka ka gutsura ka cire shi ne nahas waƙada sai ce bayan ya tauna ɗin ana sayidu wala da adam ana sayidun nasu yau malkiyama ni ne shugaban mutane don tashin kiyama ko malam garba ɗanya ya rahimahullah ko wannan hadisin ya gani ne ya ce annabi wani lokaci in ya yi santi shi ma yanayin hadisi sai ya ce santi suna ne <laughs> ya ce santi suna ne ka samu wani nishadi sai ka fito da wani abu kaga da ya nahasa sai ce ana sayyidun nasi yau malkiyama ni ne shugaban mutane gaba ɗailan tashin kiyama sai ce hal ta duruna biman ya na al'awwalina na fi sa'idin wahid shin ko kun sani ne da wa Allah zai hada mutane farkonsu da ƙarshensu gaba ɗaya haɗo su a fili guda a farfajiya guda na? na'am indi hal duruna biman indaka maza a liman na'am amma ma'anar za ta fi fitowa da bima din amma duk mu biman ne biman ne da waye za a tara su amma bima ku kusan me yasa za a yi haka sai ku gyara na'am hal tadruna bima tambaya ne istifham yajma'u Allahu al-awwalin wa akhirin Allah zai tara mutanen farko da mutanen karshe gaba da fi sa'idin wahid a farfajiya daya fa yubsiruhum an-nadhir dun mai mai dubawa zai ga kowa zai ga kowa ba wanda zai buya filin kiyama domin a farfajiya guda ce dukkan mu za mu haɗu sannan kuma wa yusmi'uhum da'i wa yusmi'uhum da'i mai kira zai kira zai jiyar duk idan aka kira ba wanda ba zai ji ba idan aka nemi a gani ba wanda ba za a gani ba ba wanda yake buya a filin a wannan lokacin kuma ga halittun da da kana tsoronsu duk suna tare da kai aljanu da mutane duk suna nan dabbobi iri-iri suna nan mala'iku sun sauko don sama din an naɗe ta sun sauka saboda haka ana cikin wani irin yanayi ga rana da wuta rana da wata wa jumi'a shamsu wal qamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadnu shamsu ala ru'usil khalaiq za a zo da rana kamar mil zafi inda akwai mutuwa da an mutu amma babu mutuwa kowa gumi ya kama shi gwargwadon laifinsa wani iya kwaurinsa wani iya gwiwansa wani iya kwankwaso akwai wanda kuma aljamahul araku iljaman wato gumin ya yi musu linzami ta wani hali ne tukun wasu kuma wa'inda Allah ya yadda za su iya su yi magana a wannan halin su ne za su yi magana ba kai da ni ba ne za mu yi magana a rana wata duno min homin shamsu rana za ta yi kusa da halittu fa ya kulu ba'adun nasi wasu daga cikin mutane sai su ce ala tarauna ila ma antum bi shin ba kwa ganin halin da kuke ciki na'am ila ma balagakum ala tarauna ila ma balagakum shin ba kwa gani zuwa ga abin da ya cin muku halin da kuka isa ala tamzuruna ila man yashfa'u lakum ila rabbikum to ku duba mana shin ba kwa nemi wani wanda zai muku ceto a wajen Allah ba na'am haka ne fa yaqulu nas sai wasu daga mutane kuma sai su bada shawara su ce abukum adam babanku adamu ku je wajen shi mana ba shi ne uba ba yara in a gida abu ya faru ba wurin uba za a je ba to a can ma uba ne a je wajen shi fa ya tunahu sai a zo ga adam fayakulu na za su ce ya adamu antal abul bashar ya adamu kai ne baban halitta baban dan adam khalaqaka Allah bi yadihi Allah halice ka da hannunsa na'am wannan ya tabbatar da hannun Allah Allah halice ka da hannunsa a nasin aya kuma yace ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al-alin wa nafakha fika min ruhi Allah ya busa maka ruhi daga gare shi min ruhihi ai ruhi daga gare shi rai daga gare shi ba wai ruhihi ba ruhin Allah bane Allah subhanahu la ta jazza Allah shi ɗaya ne bayya rabuwa. kuma laisa kamithlihi shay na'am wannan yana daga cikin wasu hujjojin da shubuhan da wasu nasara sun zo suna neman su jefa al'umma na annabi isa ma Allah ya ce min ruhi saboda haka min ɗin ai daga gare shi ne to gashi nan adamu wa min ruhihi to me za ku ce inda min kuna nufin duk wani min tabi'idiyya ne akwai min na ibtida'iyya akwai min na bayaniya na na muke wa amara al ta fasajadu lak bayan Allah halice ka da hannunsa kuma ya umarci mala'iku sun yi ma sajada wa askanaka al janna ya zauna daga gidan aljannarsa ala tashfa'u lana ila rabbik shin ba za ka nema mana ceto a wajen ubangijinka ba ala tara ma nahnu fihi wa ma balagana shin baka ganin abin da muke ciki da abin da ya cin mana fa yaqulu sai adamu zai ce rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mithla ubangiji na yayi fishi irin fishin da bai taba yin irin sa ba wa la yaghdabu ba'dahu mithla bayan wannan ba zai sake fishi irinsa ba wa hani an shajarati fa ya hana ni cin itaciya na saba masa nafsi nafsi ta kaina ta kaina idhabu ila ghairi kuje ga wani na idhabu ila nuhin kuje zuwa ga annabi nuhu alaihi salam fayatuna nuhan sai mutane su zo annabi nuhu alaihi salam fayaquluna za su ce ya nuh anta awwalur rusul ila ahli al-ardi kaji kai ne farkon manzanni zuwa mutanen ƙasa wa sammaka Allahu abdan shakura Allah ya ambace ka da bawa innahu kana abdan shakura bawa ne mai yawan godiya ama tara ma nahnu ila ma nahnu fi shin baka gani zuwa ga abin da muke ciki ala tara ila ma balagana baka gani abin da ya cin mana ala tashfa'u lana ila rabbik baka nema mana ceto a wajen ubangijinka ba fa yaqulu sai annabi nuhu yace rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mithla ubangiji na ya yi fishi irin fishin da bai taɓa yin irin sa ba wala yaghdabu ba'dahu mithla bayan wannan kuma ba zai wani fishi irin wannan ba nafsi nafsi ta kaina ta kaina itun nabiyya sallallahu alaihi sallam. haka ne ku zo ga annabi sallallahu alaihi sallam. ku zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. wasallam bai'atuna za su zo wajen annabi bai'atuni sai annabi ya ce sai su zo min amma anan malam yace ƙala Muhammadu ibn ubayd yace la ahfazu sa'irahu a ƙarshen hadisi yace ban kiyaye sauran ba amma mun karanta a baya cewa daga annabi nuhu alaihi salam za a zugun annabi ibrahim alaihi salam ibrahim ka nema mana ceto a wajen allah annabi ibrahim zai ce ba zan iya ba na yi wasu karere wanda ina tsoron kan allah ya kama ni mun ji kuma labarin irin karere ko wanda karya ce amma a haka ne za a ce karya amma a hakikanin al'amarin ba ƙarya ba ce kamar da malamai suka yi taurihin wannan yadda matarsa ya ce ‘yar uwata ce a lokacin kuma shi da matarsa su kaɗai ne masu imani a bayan ƙasa dama kuma al’amominu na ikhwa kuma lokacin da aka kira shi ya zo bauta wa gumaka ya ce inni safi ya yi duk lokacin da mumini mai tauhidi ya ga ana shirka ba zai ji daɗin abin ba wannan shi ma nau'i ne na rashin haka ne malamai suka yi taujihi so daga na daga annabi ibrahim alaihi salam sai a ce kuje gojen musa alaihi salam za zo da annabi musa alaihi salam annabi musa alaihi salam zai ce eh, ina kashe rai a cikin bani isra'il saboda haka ina allah ya fishi yadda ne annabi nuhu da adamu suka faɗa allah ya fishi da bai taɓa yi ba na kashe rai ina tsoron kar allah ya kama ni kuma mun ji allah ya yafe masa yayin da ya kashe raidin ya ce hada min amali abin nan ko hada min amali shaitan innahu adu mudillun mubin qala rabbi ghfir li wa ghafara la ya nemi gafara a wajen Allah kuma Allah ya gafarta masa kuma har yayi alƙawari nan gaba zai sake taimakawa wani wanda yake mai kusura wallan akuna zahiran lil mujrimina to anan zai ce ku je wajen annabi Isa alaihi salam za zo wajen annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam zai ce ubangiji ya fi shi da bai taba yi ba don mutane sun ce ni abun bauta ne sun bauta min saboda haka ina tsoron kar Allah ya kama ni da wannan kuma mun ce wannan mun ji shi a suratul maida ko inda Allah ke cewa wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni ummi ilahayn min duni na qala subhana. har zuwa ƙarshen ayoyi to anan annabi Isa ne zai ce ku je wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar shine annabin da an gafarta mishi abin da ya wuce da wanda ba mai zo ba duk an gafarta mishi da shi ne za a zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi ya ce fa tuni sai su zo min fa asjudu tahta al'arshi sai in yi sajada a karkashin al'arshi fa yuqalu za a ce da ni ya muhammad irfa ra'asak ya muhammad ka daga kanka anan ma wannan ruwaya ta takaita annabi ya ce za a samun irin addu'o'i da yabo ga Allah wanda ni ma ban sani ba a yanzu Allah zai samun in yi masa wannan yabon bayan ya yi wa Allah yabon sannan tukun zai ce an ɗaya muhammad ka ɗaga kanka na'am washfa ta shafa. ka nemi ceto a baka ceto ka nemi ceto ga al'ummarka a baka ceto a wasaltu ta ka a baka a ran da annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi a bashi ceto za a bashi ceto amma za a shimfida siradi na'am za a kafa mizani kuma za a zo a raba takaddu wannan shine ma'anar asa an yi ba saka rabbuka maqaman mahmuda وشاهد في الحديث فيأتون نوحا قال إمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة النبي يقرأ أنت هنا فهل من مدكر magana wa ne magana annabi nuhu ne ba wannan shi ne kamar yadda sauran mutane suke karantawa wadih wahal min muddakir din aina take iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar magana akan walaqad yassara al-qur'ana lidh-dhikr fahal na'am kuma an maimaita shi a cikin wannan kissa saboda haka imam Buhari ya kawo don kasancewa yana tafe da kai ne akan kisar annabi nuhu la aksar mun san siyaki Buhari yana kawo abu wanda bai da alaka da mawdu'in da kake tafiya kai. wani lokacin fa'idar shine ya sani wani lokacin malamai suna iya sani fa'idar su ciro wani lokacin malamai musu yi masa gyara dan adam ne shi ma ajizi da ce imam bukhari ya kawo wannan abun anan amma bai dace ya kawo nan ba da wuri kaza ne ya kamata muna karanta irin wannan din ga wanda yake mutaba'a na'am ina muke babun wa inna ilyasa lamin al-mursalina ila qawlihi liqaumihi ala tattaqu Ilyas alayhi salam an shi ma yana daga cikin manzannin Allah Ilyas sau biyu sunayensa suka zo a cikin alkur'ani da shi da idris dukansu a cirka hujjatuna dukansu sun zo ilyas da idris sannan kuma suka zo na'am ilyasi na'am ila wa tarakna alaihi fil akhirin as-saffat salamun ala ilyasin inna ka kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin قال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما yake cewa yuzkaru bi khairi ko eh me me kace إنه من عبادنا المؤمنين ويذكر عن ابن مسعود wa ibn abbas anna ilyasa huwa idris amma kafin nan fa qala ibn abbas yuzkaru bi khairi. ana ambaton sa da alkhair sannan ce amincin Allah shi tabbata kan ilyasi ilyas il ana ilyas haka a kuma ana kira ilyasin kamar yadda dukan sun zo a cikin nassin qur'ani ilyas na farko ilyas wannan zahiri ne wanda mun sani ne to amma na kasan ilyasin nan salamun ala ilyasin Anan ne aka yi magana cewa shin Ilyasin ne kansa ake nufi ko kuma iyalansa ake nufi amma ƙarshe an tafi akan Ilyasin ne kansa ake nufi ba wasu ba kamar yadda idris ma wasu suna kira shi da idrasin sannan kuma an yi magana akan cewa shi ilyas din shine idris ko ba shi bane na'am akwai wannan maganan ma akwai inda aka samu wani asar da yake nuna cewa idris din shine ilyas amma anan imam bukhari rahimahullah ya nuna ilyas daban idris daban don anan yace babun wa inna ilyas lamina mursalina id qala liqaumi ala tattaqun ila wa tarakna alayhi bil akhirin da yayi wannan magana sai ya ce babu zikri idris alayhi salam wa huwa jaddu abi nuh daban ne Ilyas daban Idris daban ya bambance mana sosai don an samu daga cikin sahabai wanda suka tafi Ilyas ne Idris suka ranar ne suke magana cewa annabawa da Qur'ani ya kawo 24 ne amma ai 25 ne abin da yasa suke cewa 24 saboda Ilyas da Idris sun ce mutum ɗaya amma kuma gaskiya ba ɗayan ba shine magana mai karfin. na'am wa yuqalu jaddu abi nuh nan yadhkuru an ibn mas'ud wa ibn abbas anna ilyas wa idris wannan shine wanda muka faɗa yana ce wasu sahabbai sun tafi akan haka قال وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا game Idris alaihi salam Allah ya ce ya dauka kashi zuwa wuri wanda yake madaukaki yana ina yake a sama sama ta hudu ta hudu yake to anan makanan aliyan din me ake nige ai hunaka man huwa fawqahu min al-anbiya'i saboda haka makanan aliyan daukaka ne da Allah ya bashi na matsayi ba wai sama ta hudun bane ake ne to akwai kissa da take zuwa game da wannan yace ake cewa yayi abota da mala'ikan mutuwa shi Idris ya abota da mala'ikan mutuwa sai suna irin hira sai ya ringa tambayansa ya mutuwa take ya kaza sai ya ce wai ya dandana masa sai ya nemi izinin Allah Allah ya bashi dama sai ya dandana masa mutuwa sai ya ta da shi kuma wai don ya himman ibada sai ya ce to ya wuta take ne don in ƙara himma nan ma aka kai shi ya je ziyara ya ga wuta ya shiga suka fita sai shi kenan kuma sai kai suka je ina janna take ne don in je in gani in kara himma aka kai shi aljanna ya shiga wai da ya shiga aljanna ya ce amma ba za ka fita ya ce eh, zan fita wai da ya shiga sai ya bar takalmarsa a cikin aljanna da ya fito za fito sai ce ai na bar takalmina sai ya koma da ya ce zo mu tafi ya ce a ba zan fita ba sai wai Allah ya ce a bar shi wannan kamar kamar mai kenan wannan su ne irin abinda littattafai irin na kasas alwahiya kamar irin su durotun nasihina na jin farko inda na karanta ke na cikin durotun nasihina na karanta wannan kisar yau kamar shekaru talatin da wani abu da suka wuce na? ihe eh, sai na abu ajiyar Allah shi ma ya kawo irin wannan labarin na? yawa dai babu inganci duk kisas ne shi yasa idan mutum yana neman kasasul anbiya din nan mutum ya dogara kar ya nemi zurfin labari ko daɗin labari ya takaita akan abin da suka zo a cikin alkur'ani da sunna da kuma as-sahih min salafil umma kamar ibnu kasir rahimahullah a cikin albidaya wan nihaya yana tantancewa saboda shi malamin hadisi ne yana bin asani na'am da kuma yadda ibnu asakir yake kawowa shi ma dai ana dan dubawa don akwai abun dubawa sosai a can ina muke Ahmad ko قال ما بور حدثنا احمد بن Saleh shine idan muka shiga wannan kaga ne da tsawon sa lokaci kuma ya cin mana na'am in za mu tafi to na'am eh eh, eh. eh. na'am alhamdulillah ما قل وكفى خير مما كثر وعلا خير الكلام ما قل وذل Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu ina